Shugaban hukumar kula da yaƙi da cutar ƙanjamau ko kuma AIDS ko SIDA, Aliyu Gambo, ya ce babban ƙalubale da hukumar ke fuskanta a yanzu shine cewa yawancin ƙasashe da ke ba da tallafin sun janye tallafin da suke bayarwa. To duk lokacin da aka ce abu taimako ne, to ka san cewa ba na dindindin bane ba musamman ganin abin da ya faru da sakamakon da muka samu yanzu shine akwai mutanen da suke dauke da kwayar cutar kanjamau din a cikin jama'a waɗanda su sun kasa fitowa su gwada kansu su ma san ko suna da akwai ko ba su da shi wasu kuma sun gwada sun san suna da akwai ba su iya zuwa su ɗau magani dalili saboda tsangwama da kyama amma duk da wannan kalubale yawan masu dauke da kwayoyin cutar ya ragu daga miliyan uku zuwa miliyan ɗaya da rabi a nan aliyu gambo ya ba da hujja dalili saboda magungunan da mutane suke sha waɗanda suke tasiri sosai wajen ɓatar da cutar daga cikin jini in cuta ta ɓata daga cikin jini ba a yawan yaɗa ta a cikin mutane sannan kuma maganin yana hana mutane cutar ta lalata musu jiki ko ta lalata musu garkuwan jiki wannan shine babban fa'idan da aka samu da ci gaba wanda kuma shine abin da ya tasiri matuka wajen yakin cutar kanjamau a Najeriya babban makasudin abin da ake kokari ma ake so in yi yanzu shine a samar da hanyar da za a samu ɗorewa na ba da waɗannan magunguna ko da kuwa inda muke samun kuɗi ko masu tallafa mana sun janye ko kuma sun nuna cewa akwai wuraren da suke ganin ya kamata a saka kuɗin fiye da nan wurin. Ta yaya aka samu wannan nasara? Ga Aliyu Gambo da ƙarin bayani. Yana ɗaya daga cikin abin da muke ake tukuru a kai mu tabbata cewa mun fitar da wani abu wanda zai kasance akwai kuɗi ko da yaushe wanda yake za a iya sayan magani eh, magani ba zai yanke ba sannan kuma abubuwan da ake bukata don tabbatar da maganin sun isa wuraren da ya kamata a amfani da su su ma ba su yanke ba. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Umma Support for HIV AIDS ɗan Juma Abdullahi koya suke tafiyar da masu neman taimako a daidai wannan lokaci ga abin da yake cewa yanzu maganan da ake ciki mutane da ke fama da ciwon kanjamau suna cikin wani hali abin da ya kamata a yi shine ya kamata a zo nan najeriya akwai masu kuɗi wanda za su iya taimaka ma irin waɗannan mutane saboda su ci gaba da zaman lafiyan da suka saba da shi amma yanzu maganan da ake akwai mutane da dama da samun magani ma yana da waya wani yunkuri majalisar wakilai ke yi wajen jawo hankalin kasashen waje da ke ba da tallafi domin su ci gaba shugaban kwamitin hulɗa da kasashen waje yusuf buba yakubu ya yi bayani majalisa tana sane da wannan kuma aikin majalisa ne su tabbatar da cewa 'yan najeriya sun samu sauke a duk wani hali da suka sami kansu to na tabbatar ana aiki a kai kuma za a tabbatar an ci gaba da samun tallafi daga kasashe daban-daban na duniya kuma yin akwai dokoki wanda ya kamata majalisa ta yi domin a kara samun sauki ma wanda suke da wannan cuta wannan kwamiti za ta kawo a majalisa a duba a yi aiki a kan abin jira a gani shine irin kokari da hukumar kula da yaƙi da cutar kanjamau za ta yi wajen haɗa kai da majalisar ƙasa domin a ci gaba da yaƙar cutar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.